studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Juma'a 29 ga watan Nuwamba shekara 2019 kuna tare da sashin Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. Nijar za ta yi bikin karo na shida na ranar 'yancin aikin 'yan jarida gobe 30 ga watan Nuwamba ko ina aka kwana a kan shirye-shiryen za ku ji a cikin labarun. Yau ne aka buɗa babbar sallar baje koli kayan sana'ar mata na hannu cewa da safem a birnin Yamai, ƙasar Senegal ita ce madubin taron ƙarin haske a cikin labarun. A cikin rahoton namu na musamman za ku ji irin gwagwarmaya da masu ruwa da tsaki suke yi a gaya don kawo ƙarshen aikin ƙananan yara. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Hukumar ƙasa mai kula da sadarwa csc ita ce ke kula da tahiyar da alawus da gwamnati ke ba kafofin sadarwa. In ji shugaban hukumar jiya a lokacin buɗa zaman taro na watan Nuwamba na wannan shekara. Ga kaɗan daga cikin tsokacin da Dr. Kabir Sani ya ma manema labarai da Nafisa Adam Sirfo ta gutsuro mana. La loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition. Doka mai lamba 2012-34 ta bakwai ga watan Juwa na 2012 ta jibanci ayyukan hukumar sadarwa da dokar 16 ga watan Mai na 2018 ta yi wa gyaran huska. Ayar dokar ta sabuwa mai lamba 10 ta tanadi cewa hukumar sadarwa ce ke kula da kudaden tallafi na kafafen yada labarai tare da lura domin ganin ko an yi aiki da su a cikin hanyoyin da suka dace. Ana amfani da kudaden ne wajen horar da 'yan jarida da sayan kayan aiki na kafafen yada labaran ana bayar da waɗannan kuɗaɗe ta wasu hanyoyi ba kai tsaye ba sabanin yadda aka saba mun shaida da haka a lokacin buɗe takarar samun kuɗaɗen domin kafafen yada labarai tare da ka'idodin da ya kamata a cika an kaddamar da wani kwamiti da zai kula da rarraba kuɗaɗen a ran hudu ga watan nuwambar na tara. bayan kwanaki goma sha bakwai wannan kwamiti ya ajiye rahotonsa na aiki tare mu yi bikin aikin jarida mai inganci wannan shine taken biki na karo na shida na ranar da aka keɓe domin 'yancin aikin jarida a ƙasar Nijar. Ko menene dalilin zaben wannan taken? Ibrahim Haruna, shugaban ɗakin 'yan jarida, ya masu lamatu kadiri ƙarin bayani. Ya yi watanni uku da ofishin ministan sadarwa suka ɗauki ƙuduri na saka kwamitin kula da tsara wannan babbar haɗuwa. Izuwa yanzu komai ya kammala. An yi rumfuna gasar da aka tsara alƙalai sun kusa ƙarasa ayyukansu. Ana yi mana ƙorafi rashin cika ƙa'idodin aikin jarida. Amma kuma tun shekara da 1990 zuwa yanzu idan demokaradiyya ta girku a cikin ƙasar nan to ta dalilin gudunmawar da 'yan jarida suka kawo kawo ne. Don haka duka wani korafi da ake yi wa 'yan jarida suna ci gaba da aikin su duka da halin matsi da suke aiki a ciki. Amma duka da haka muna fatan samun canjin rayuwa a cikin ayyukansu. Ayyukan hannu da kasuwancin ɗiya mata hanyar samun aiki da ci gaba shine taken karo na sha ɗaya na sallar baje kolin kayan aiki na hannu na ɗiya mata cewa da safen da ya soma yau a birnin Yamai. Bana masu baje koli 150 ne ke halartar taron a cikin kasashe 22 da suka zo kasar Senegal ita ce madubin taron domin kasancewar ta ko da yaushe a cikin sabgar. Ga kaɗan daga cikin jawabin da ministan yawon buɗe ido Ahmed Boto yayi da Rafikatu Atahayar ta gutsuro mana. Le choix de la République du Sœur du Sénégal Zaɓar ƙasar Senegal a matsayin mai karrama wannan biki ya yi daidai kuma akwai dalilai da dama da suka sa haka. Alƙaluman ƙirƙirga na taron safiyar da suka gabata sun nuna cewar ƙasar Senegal ita ce ke halartar wannan biki akai-akai. Kullum tana kasancewa da tawaga mafi yawan mutane waɗanda akasarin su mata ne kamar yadda manufofin safiyar suka tanada. Irin wannan gayyata ta farko ta kasance ne ga ƙasashe biyu na yankin Maghreb, Maraka a shekarar 2015 sannan Jamhuriyar Tunisia a shekarar 2017. Karon farko kenan da wata ƙasar ƙasar kudu da sahara mai al'amura na al'umma da na tattalin arziki masu kama da nijar ta sami irin wannan gayyata yan aiki da yanci shine wani tsari da ma'aikatar a ranar tiyatar mai ma'anar sanar da mata masu aikin boyi-boyi a cikin gidaje yancinsu da kuma kama musu su san matsayi da kuma daraja aikin da suke yi ta hanyar wato soma ba su horo a kan haka abubakar nana khadijatu abdu shugabar tsarin ta bayyana ma maryama jallo kanda mahimmancin wannan taron na bayar da horo Wannan tsarin ya soma ne da farko gabawa mata da 'yan mata 'yan boyi-boyi horo bisa kan incinsu da kuma mahimmancin ayyukansu. Bayan wannan muka fada cikin kafa shirin da ake kira tiyatar ofuwaye da bawa mata 'yan boyi-boyi tara horo. da zai ba su damar su ma kafa shirin da ake kira tiyatar ofuwaye da za a sassaka su a gidaje talatin a nyamai kuma shirin da zai ba da damar tattaunawa da al'umma ƙungiyoyin fararen hula da ma 'yan mata 'yan boyi-boyi kuma a watsa a kafofin watsa labarai duk abubuwan da muke yi wanda zai ba wa magabatan gari damar sa hannunsu ga darajanta aikin boyi-boyi a ƙasar Nijar. Sabuwar tawaga ta musamman ta kwamitin Agadas a ranar Talatar da ta gabata ta yi bikin mika wasu bangarori guda biyu na da'irar ta Agadas da ke cikin asibitin daga Mannata da kuma ta Sabon Gari. Wannan kuma wani sauki ne aka kawo ma jama'ar da ke cikin wannan unguwannin kamar yadda Bukari Mamman shugaban tawagar ta musamman ta Agadas ya shaida ma Musa Mamman. Ba iya ganewa a ce yau sai jama'a sun zo har harabar ofishin magajin gari domin a yi musu wasu ayyuka da ya kasance su ne. A cikin wannan tunani ne muka yanke shawarar mu yi kusanci da jama'a. Don haka ne muka buɗe waɗansu sassa biyu na ma'aikatar magajin garin birnin Agades. Duka jama'a da suke birnin Agades musamman waɗanda suke cikin waɗansu unguwanni suna iya zuwa a cikin waɗannan ofisoshi su tambayi aikin da suke son a yi musu ko ya kasance wajen gyaran waɗansu takardunsu ne ko kuma harkokin filaye kuma za a kula da takardunsu kwana ɗaya idan ya daɗe ne kwanaki uku. Noman rani na ɗaya daga cikin sana'o'in da ke taimaka ma manoma da ke bakin kogin isa. Sai dai a wannan lokacin noman ranin na da wahala sosai ganin yadda kogin ke batsewa kai a kai. Kuma ga miyagun kwari suna addabar shukokin. wannan shi ke sa karamcin kayan lambu a cikin kasuwanni kamar yadda wannan rahoton na rabi mai kano ya nuna bayan ɓanar da aka samu sanadiyar tumbatsar kogin isa a kwanakin baya a unguwar gamkale da ke yamai hankali ya karkata ga shuka da kuma hakin da ke iya kawo cikas masu noman garake na kokarin kare abin da ya saura cikin albarkatun da suka samu ibrahim jibril wanda hankalinsa bai tashi ba dangane da ingancin danyun kayan da za a samu a wannan shekara ya yi hasashen cewa masu shawar kayan garka ba za su more sosai ba sanadiyar kwari da ke lalata shuke-shuke A lokacin baya idan ka saka salati yana yi, amma yanzu salati yana ba da wahala, don haka ne ma na sake ina sa selerin ne da sauransu. A cikin ƙasa ne ke akwai wata cuta. Salati dai ne idan aka saka bai yi, amma jama'a suna saka shu da kuma sauran kayayyaki abubuwa da dama dai jama'a suke shukawa. A cikin fargabar hahawar ruwan kogin Isa a nan gaba, Idrisa Jibo na ƙoƙarin gina wani dam da zai kare shirke-shirkensa. Muna so a yi mana madatsar ruwa saboda ruwan suna shigowa a cikin wuraren mu Da farko jama'a sun shuke-shuken su ruwa sun canye. Gashi kuma sanyi ya shigo muna son yin aiki ruwa sun hana mana. Muna son daidai inda ruwan suke tsayawa a yi mana madatsar ruwa a Amma sun ce ba za su yi mana ba. Duk da yake yana salwanta sanadiyar tumbatsar kogin isa da kuma kwari masu lalata amfanin noma. Noman garka shine muhimmin aiki da ke baiwa mazauna bakin kogin isa damar samun kudade. Ƙauyuka 576 cikin 1762 ne suka samu gibin abinci a kakar bana wanda ya daidai da kishi 50 cikin 100 na adadin ƙauyukan. Wannan shine sakamakon raskunar da ministan da ke kula da arzikin ƙarƙashin ƙasa Hassan Baraje Musa ya yi a jihar Doso. Ƙadai su da Ausi Abdurrahman. Ana iya cewa damanar shekarar 2019 ta kammala tare da sakamako mai farantawa amma ba sosai ba. Ganin albarkatun da aka samu duk da yake an samu faɗuwar ruwan sama mai yawa sosai. Garuruwan noma 576 bisa garuruwan 1762 da jihar da so ta kumsa sun samu giɓin abinci na fiye da sama da kashi 50 bisa 100 tare da yawan al'umman mutane 758. A game da abin da ya shafi shirye-shiryen turban damanar shekarar shekarar 2019-2020 jihar doso ta samu ton 719 na irin shuka daban-daban da ton 1,050 na takin zamani kudaden da ƙasa da abokan hulɗa suka kashe wajen samar da takin zamani irin shuka kuma magungunan kashe kwari sun tashi kimanin miliyar biyu da digo na sefa mutum ɗaya ya riga mu shida kuma suka jikata biyu an dakatar da su wannan shine sakamakon wani wada tsakanin makyaya da manoma a komin tanda da ke cikin gundumar gaya a jihar dusu sa'adu mai dawa shugaban da'irar ta gaya ya bayyana ma abokin aikin namu fadel alu yadda abun ya kasance ganin cewa haƙar su bata cimma ruwa ba inda suka yi ƙoƙarin ɗauke shugaban makarantar ta dabonti da ke nisan kilomita 35 daga makolandi a ranar larabar da ta gabata waɗanda suka kai ma makarantar hari sun kona ta kurmus a wannan ranar gungun shugabannin 'yan ta'adda ya hurta cewar shi ya yi sanadiyar kwatsewar da jiragen nan biyu masu saukar angulu na kasar faransa suka yi a ranar litinin inda ta shige inda sojawa goma sha uku suka rasu a kasar mali kamar yadda kamfanin afp ya rawaito dangance da wannan rashin shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana niyyar shi ta sake duba tsarin nan na yaƙi da ta'addanci a yankin sahel inda yake kyautata zaton cewa za a ƙara matsakaini wajen tarwatsa 'yan ta'addar ya kuma yi kira ga 'yan ƙasar europa da su kawo nasu ƙoƙari a kan wannan manufar. Studio adifa. tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba ɗari da biyu da digo ɗaya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman A gaya ayyuka da dama ne matasa ke yi musamman ma waɗanda ba sa karatun boko. lokuta da dama matasan na yin aikin ne ba tare da an biya su ko sisi ba aminatu kalala shugabar ma'aikatar da ke kula da ci gaban ɗiya mata da kariyar ƙananan yara ta gaya ta bayyana ma fadal alo irin ayyukan da yaran suke yi Isi a nan a gaya ana samun ayyukan yara iri-iri. Akwai aiki a gun mahauta, akwai ƙananan kasuwanci. A cikin gari za ku ga 'yan mata ƙanana suna saida abubuwa da dama. Akwai kuma aikin boyi-boyi. A tashoshi za ku ga 'yan mata ƙanana suna wanke-wanken kwanoni a gun saida abinci. Duka wa'annan suna cikin ayyuka ne na yara kuma wata hanya ce da ke take hakkin yaran nan. violation de leurs droits ces enfants-là. A matsayinku na masu kare yara, wani kokari ne kuka yi domin magance wannan al'amari? les chefs de quartier les responsables masu anguwanni magabatan addinin musulunci yan makaranta rukunonin mata wuraren shakatawa duk mun waye musu kai akan kare yaro da hakkinsa kuma mun yi kira gare su na karfafa bayanai akan wahalartar da yaro ko yaron da ke cikin tashin hankali domin kawo musu mafita la solution nécessaire au problème de ces enfants là ko kun taba agazawa wasu yara da suka tsinci kansu cikin mawuyacin hali oui Eh, muddin aka sanar da mu muna ƙoƙarin hira da yaron da kanshi in yaron yana da iyaye tare da su muke kokarin ganin menene matsalar ta yaron muna ɗaukan nauyin yaro ne dangane da yanayin rayuwar shi da yake ciki in bai da wani aiki mai kyau ko ya fita daga makaranta sai mu ba da ƙarhi akan eh, aikin da yake son koyo tare da haɗin hannun ƙungiyar masu aikin hannu na gaya muke ƙoƙarin sa yaro makarantar koyon aikin hannu anan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.